Irmiya Sura tara Da ma kaina maɓulɓulan ruwa ne, idanuna kuma maɓulɓulan hawaye, da sai in yi kuka dare da rana saboda mutanena da aka kashe, da ma a hamada ina da wurin da matafiya za su sauka, don in bar mutanena in tafi in bar su, gama dukansu mazinata ne, taron mutane marasa aminci, sun tanƙwasa harshensu kamar baka don su harba ƙarya, ba da gaskiya ba ne. suke nasara a cikin ƙasar, sukan tashi daga wannan zunubi zuwa wancan, ba su san ni ba, in ji Ubangiji. Ka yi hankali da abokanka, kada ka amince da ’yan'uwanka, gama kowane ɗan'uwa munafuki ne, kowane aboki kuma mai kushe ne, aboki kan ruɗi aboki, ba mai faɗar gaskiya, sun koya wa harshensu faɗar ƙarya, sun gajiyar da kansu da yin zunubi, kai, kana zama a tsakiyar ruɗu. cikin ruɗunsu sun ƙi su san ni, in ji Ubangiji, saboda haka ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Ga shi zan tace in kuma gwada su, gama me kuwa zan yi, saboda zunubin mutanena? Harshensu kibiya ce mai dafi, yana magana da ruɗu, da bakinsa kuwa yana maganar alheri da maƙwabcinsa, amma a zuciyarsa ya sa masa tarku. Bai kamata in hukunta saboda wannan ba, in ji Ubangiji. Bai kamata in ɗau fansa a kan irin al'umma kamar wannan ba? Zan yi kuka in yi kururuwa saboda duwatsu in kuma yi makoki game da wuraren kiwon hamada; sun zamo kango ba wanda yake bi cikinta, ba a kuma jin kukan shanu, tsuntsayen sararin sama sun gudu, namun jeji ma duk sun watse, zan mai da Urushalima tsibin kufai, wurin zaman diloli, zan kuma lalace garuruwan Yahuda, saboda haka ba wanda zai zauna a can. Wannan mutum ne yana da isasshiyar hikimar fahimtar wannan? Wa Ubangiji ya umarta da zai iya yin bayani? Me ya sa aka lalace ƙasar ta zama kufai kamar hamada da ba wanda zai iya ratsa ta? Ubangiji ya ce, Domin sun bar dokata, wadda na sa a gabansu, ba su yi biyayya da ni ko su bi dokata ba, a maimako, sun bi taurin zuciyarsu, suka bi Ba'al. yadda kakanninsu suka koya musu, saboda haka ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila yana cewa, Ga shi zan sa wannan mutane su ci abinci mai ɗaci su kuma sha ruwan dafi, zan watsar da su a cikin al'ummai da su da kakanninsu ba su sani ba, zan kuma fafare su da takobi sai na hallaka su. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Ku lura yanzu, ku kira mata masu makoki su zo. Ku aika wa gwanaye a cikinsu su zo; bari su zo da sauri su yi kuka a kanmu, sai idanunmu sun cika da hawaye giranmu kuma sun jiƙe sharkaf; an ji ƙarar kuka daga Sihiyona cewa, Duba yadda muka lalace, dubi irin babbar kunyar da muka sha; dole mu bar ƙasar, domin gidajenmu sun lalace.’ Yanzu ya kamata ku ji maganar Ubangiji; ku buɗe kunnuwanku ga maganar bakina. Ku koya wa ’yan matanku yadda za su yi kuka, ku koya wa juna makoki; mutuwa ta haura ta tagoginmu ta kuma shiga katangarmu; ta karkashe ’ya'ya a tituna ta kuma karkashe samari a dandali, ka ce, Ga abin da Ubangiji ya furta, Gawawwakin mutane za su fāɗi kamar juji a fili, kamar hatsin da aka yanka a bayan mai girbi da ba mai tara su; ga abin da Ubangiji yana cewa. Kada mai hikima ya yi fariya da hikimarsa, ko mai ƙarfi ya yi fariya da ƙarfinsa, ko mai arziki ya yi fariya da arzikinsa, amma bari shi wanda yake taƙama ya yi taƙama da wannan, cewa ya fahimci ya kuma sanni. cewa ni ne Ubangiji wanda yake yin alheri, gaskiya da kuma adalci a duniya, gama a waɗannan ne nake jin daɗi, in ji Ubangiji. Kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da zan hukunta dukkan waɗanda aka yi musu kaciya kawai a jiki, Masar, Yahuda, Edom, Amon, Mawab da dukan waɗanda suke zaune a hamada, a wurare masu nisa, gama dukan waɗannan al'ummai marasa kaciya ne, har dukan gidan Isra'ila ma marasa kaciya ne a zuciya.